Bincike da muryar Amurka ta gudanar a gidajen yarin Jimeta, Yola, Numan da Jada da ke jihar Adamawa da aka gina domin masu zaman kaso mutum dubu ɗaya da ɗari uku. Yanzu aka ke da masu zaman yari dubu biyu da hamsin da ɗaya. Mafi yawa daga cikinsu masu zaman jiran shari'ar tuhumar ƙananan laifuffuka. Galibi tsawon zaman jiran shari'ar kan fi wa'adin ɗaurin zaman yari ko da kotun ta iske su da laifi. Matsalar cunkoso da gidajen yarin ke fama da su ya sanya ƙungiyoyi masu ayyukan jinkai irin su ɗarikar Katolika ziyartar irin waɗannan gidajen yarin. Ko a watar da ta gabata, Bishop Stephen Dami Mamza ya yantar da masu zaman kaso 27 ciki har da mace guda ta hanyar biyar diyyar da kotu ya yanka masu. Na tambaye shi ya yake kallon matsalar cunkoso a gidajen yari. Ya shafi ah, waɗanda suna zama a anguwa da su 'yan banga, 'yan sanda da 'yan kotu duka. Idan kowa yana aiki a yadda ya kamata za mu gani cewa akwai adalci. Waɗanda bai kamata a kai su kurkuku ba za a gani cewa ba za a kai su ba. Amma akwai rashin adalci, akwai rashin gas gaskiya za zamu gani cewa wayanda suna da arziki su ne ba za su je kurkuku ba talakawa da wayanda ba su da kuri wayanda ba su da wanda zai tamake su su ne a karshen za a gan a kurkuku barista Hussaini Turaki Kazir tsohon alkali kuma mataimakin magatakardar babban kotun jihar Adamawa ya wanke hukumar kula da gidajen yari da cewar ba su da aibi a matsalar cunkoso da gidajen yari ke fama da shi inda yake nuna yatsa ga alkalai lauyoyi da kuma 'yan sanda laifin alkali shi ne cewa in mutum ya zo da ya biyu yake ba da shaida ya nuna tuhumar da ake nan ba ta da karfi ni a lokaci na nakan cewa ne tun da ake na yari na kori jin a kan cewa sai ran da kai shiri ka kawo da duka mu ci gaba da kai. Idan ta faɗa haka haka gida wuri da su kawo shaidu. ina ganin a gaskiya ba su da laifi don su an ba su ajiya ne in ka zo ka ɗiba ajiyan ka ba za ka sama ne ji aka sun kotu da kuma ne masu zaman kansu da poli. jama'a ba su yi wa 'yan sanda adalci ba a zargi da suke masu na yi wa shari'a karar wadda ke haddasa Jama'a ba su yi wa 'yan sanda adalci ba a zargi da suke masu na yi wa shari'a karar tsaye wanda kan haddasa cunkoso a gidajen yari. Yanzu jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adama DSP Otman Abubakar. Sani na ga ba ba wai laifin mu bane a ce wai mu muke kawo ko kuma muke eh, sa tafiyan hawaina cikin irin wannan da ake ka mutane su su jima a gidan kaso. Lalai ba haka bane ba. Da zarar mutane su da laifukan su da kuma exhibitin su da hujjojin duk mu kai su gaban kotu. kotu daman su za su yanke musu hukunci a dubi al'amarin da ya basira yanayin cinkoson kuma gine-ginen da aka yi shekaru aru aru eh, wani yake ɗaukar mutane kila ko hamsin yanzu saboda an samu yawan abin da mutane sun karu rayuwa yana cikin gaba kuma irin waye nan eh, gidajen kason ba ba sake gina manya-manya wanda zai accommodate ire-ire masu laifin ba to shi dai a na yake kawo irin wayan nan. Zancen 'yan sanda da lauyoyi ba su kammala shirya shaidu da za su gabatar gaban kuliya ba ba hujja ba ce in ji wani lauya mai zaman kan kansa kuma mai shari'i kan lamuran yau da kullum barista Sunday Wagira. Ita kotu da kanta kuma ta tsaya ta tabbatar kan cewa magana in ka zo ka aka ja shari'a ɗaya biyu to katse ka kawai domin baka da gaskiya a ci gaba domin a tabbatar kan cewa an yi abu da ya kamata cikin lokaci ya kamata su ma musamman a ah, magistrates da da area court ya kamata a ce suna returning cases kowane kwata a cikin wata uku cases nawa aka shigar eh, kararraki nawa aka kawo gare ku sannan kuma kararraki nawa kuka karasar to kaga idan akwai wannan lalle lalle za ka ga kan cewa alkali ma ya zauna lauya ma ya tsaya rahoton kwamitin ahuwa na ma'aikatar shari'a ta jihar Adama karkashin alkalin alkalai mai shari'a Ishaya Kida Bano ya nuna masu zaman wakafi shida aka yi wa ahuwa a watan Oktoban wannan shekarar domin rage cunkoso a gidajen yari guda hudu da ake da su a jiha. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.